Hoto na ashirin da uku Da shike Yesu ya mutu, Allah ba ya bukatar hadaya ta bisa shi domin shafe zunuban mutane. Allah ya buɗe sabuwar hanya wadda za ta kai mutane wurin shi. Shi ya sa Yesu ya ce, Ni ne hanya, Allah yana so mu zama cikin iyalinsa, yana ƙamnar dukan mutane da ya halitta, da jajaye, da baƙaƙe, da matsiyata, da masu arziki, da miyagu, da na kirki, na ƙauyuka da na birni. A cikin Yesu, Allah ya ce maza da mata, samari da ’yan mata, ya ba su iko su zama ’ya'yan Allah, ko kina so, ko kana so, ka zama daga cikin ’ya'yan Allah, idan haka ne, sai ka yi wannan addu'a, O ya Allah! na san ni mai zunubi ne, na san ya kamata in mutu sabili da zunubaina, ina so jinin Yesu ya tsarkake raina daga zunubai, ina so Ruhun Yesu ya zo ya zamna a cikina, ka sa ni in zama ɗaya daga cikin ’ya'yan Allah, ta dalilin Yesu almasihu mai cetona, amin.